واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن لجرمى أولا لا نتبو مشاة رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da tara nasara muna goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai. Har yanzu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu. Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka ƙara wa dukiyarsu albarka. Ga waɗanda suka aiko da gudunmuwa ta kawo din marayu a wannan ranar. ƙungiyar musulmai asibitin dutse da ke kaduna sun aiko wa marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin sannan akwai ƙungiyar fasaha da garta ita ma wannan kungiya mai albarka ta aiko wa marayu gudunmu naira dubu goma akwai fauziya aliyu ta aiko marayu naira dubu uku fadima nuruddin naira dubu biyar zakariya muhammad naira dubu goma nana alhaji audu naira dubu ɗaya rukayya muhammad naira dubu biyu wani bawan allah dubu hudu wani bawan allah dubu ɗaya da ɗari biyar wani bawan allah naira dubu goma aisha musa ali naira ɗari biyar haruna bin suleiman naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu ishirin sai bambale naira dubu biyar sai wani bawan allah naira dubu ɗari wani bawan allah shi kuma naira dubu hamsin akwai abubakar khalid naira dubu goma wani bawan allah shi ma naira dubu goma akwai suleiman abdulhamid naira dubu biyar sai amina sa'idu wato yar audu naira dubu hudu aminu musa naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu uku wani bawan allah naira dubu uku wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyar wani bawan allah naira dubu biyar daga nan sai abdullahi masa'udu naira ɗari biyar wani bawan allah dubu ɗaya ɗari biyu muhammad usman naira dubu biyu sakina yahaya naira dubu daya umar a adamu naira dubu biyar isa abdulmumin naira dubu biyu hadiza ibrahim naira dubu daya mara muhammad naira dubu biyu amina ɗahiru naira dubu goma dr sani naira dubu biyar sai salaha adamu naira ɗari biyar akwai aisha idris naira dubu ɗaya abubakar nora naira dubu uku awal ali naira dubu ɗaya maryam Emi, yakubu naira dubu biyu ibrahim Babangida, naira dubu daya wasu bayan allah su goma sha hudu sun aiko marayu gudunmu naira dubu ishirin da takwas wasu bayan Allah su 23 sun ba da naira 23 wasu bayan Allah su bakwai sun ba da naira 3500 wani bawan Allah shi kadai ya ba marayu gudunmuwa naira 50 dimlar gudunmuwa da aka aiko wa marayu naira 456 da naira 200 ya Allah waɗannan bayi na ka suka tallafa wa marayu Allah ka duke su albarka Allah ka a su albarka iyayensu in suna raye Allah ka musu albarka idan sun riga mu Allah ka lulluɓe kaburburan su da rahama Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gari da bakar kadara ya Allah da mu da su duka Allah ka sa mai makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ta zo ranar tashin alkiyama account details na marayu shine World Welfare Committee Jibius Kaduna State sai account number 0011 60815 banki shi ne kusanbik ibtc ba ya ku bayan allah ku ci gaba da taimakawa marayu allah zai muku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu allah zai taimaka zuciya ku ƙur'ani ya zama yana ira tsawa ciki ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai tausaya muku lokacin da rauni zai same ku ku ci gaba da taimakon marayu da masu rauni ku mu kwamtaka da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna ta zo ta ranar tashin alkiyama الله ya gafarta أنا رمى إلى مرضانا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنا كنت عند الله ما قلت لك كيكرا على آدم لحواء. يا gaya musu kalmomin يا ya gaya musu na nuna musu to da yake ba masu girman kai ba bane zan take suka karbi laifin su suka tuba zuwa da Allah sabanin shaitan mutakabbir jabbar shi ne ki karban kuskure sai ma ya sake neman wata dama da zai kare wata kasa ba yadda zai samu damar daukar fansa annabi adam da hawa kala su biyu sai su dace rabbana ya ubangiji zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu ya Allah wa in lam lana ya Allah idan baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ya Allah da la nakunanna min al-khasirin za mu zama cikin tabako masu asara ya Allah in baka gafarta mana ba baka rahamshe mu ba baka ji kanmu ba ya Allah za mu zama cikin tabako waɗanda suka asara malamai suka ce waɗannan kalmomin su ne kalmomin da annabi adam ya riska da wajen ubangijinsa ya yi amfani da su ya nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta masa wanda Allah ya ba mu labarin a sokin bakara yake fatalaka fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim Allah ya yake fatalaqa adamu min rabbih kalimatin annabi adam sai ya rishi wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa ya yi amfani da kalmomin ya yi tuba wa Allah ya nemi gafara Allah fataba ba alaihi sai Allah ya karbi tubai kun ga waɗannan kalmomin su ne waɗanda Allah ma karanta mana a cikin suratul araf rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin bayan karɓar ma tuba na annabi adam da Allah yayi Allah ma sai da ya ƙara wato ɗaukaka darajar annabi adam shi yasa a cikin suratul Allah ya ce sun maji ka ba rabbuhu اجتباه ربه فتاب عليه وهدى Annabi Adam ya kankan da kansa ya tuba zuwa ga Allah babu abin da Allah yake so in ka masa da dafi kamar ka tuba zuwa gare shi ya ku bayan Allah ba tuba mu koma zuwa ga Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce idan bawa yana saba wa Allah sai ya tuba Allah yakan yi farin ciki da shi kai fiye ma da farin cikin mutumin da yana tafiya cikin sahara da abun hawansa dukkan abincinsa na kan abun hawan abun hawan ya yi tutsu da shi ya gudu ya shi, aka jefar da shi cikin sahara gaba ya shi baya shi wannan mutum ya samu wata bishiya irin ta sahara ya ki shingida ina jira mutuwa ta zo ta riske shi ba ruwa ba abinci daga rere sai rere daga yashi sai yashi sai bacci ya kwashe shi farka wanda zai yi sai ya ga abun hawan sannan ya sake dawa da abincinsa da abincinsa a kai ya sake dawa inda yake yana tare da shi lokacin da ya zabura ya kama ragamar abun hawan don tsaba murna sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ba haka yake so ce me yake so ya ce eh Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji da ni ne bawanka amma saboda tsaban murna sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka aka amin shi da tilfara yayi babbar ma saboda tsaba farin ciki to irin farin cikin da ya sa mutumin nan har ya irin wannan ba, bai kai farin cikin da Allah yake da bawa in yana sama masa ya tuba dawo zuwa ga Allah Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka to da annabi Adam ya tuba sun manji ba ku rabbu daga nan ubangijinsa kuma sai sake zaɓe shi yanzu ya koma mai daraja girmansa ya dawo darajarsa ta dawo wata ba alaihi sannan Allah ya karɓi tuba sai ce ya yake mashi sannan wahada sannan Allah ya shirya da shi Allah ka karɓi tuba mu. Allah ka zaɓe mu Allah ka shirya da mu waɗannan abubuwa guda uku da aka yi wa annabi Adam duka manya-manya ne ‘ya'yan itatuwa ne da ya tsinka a sanadiyar kankan da kai ga Allah da tuba zuwa ga Allah da komawa zuwa ga Ubangiji Allahumma ja'alna min da tawabi. Allah ka sanya mu zama masu tuba zuwa gare ka amma duk da haka kaddara ta riga fata sai Allah ya ce da gaba da rama qala habiqum ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال أهل الله يجدد هكذا كي النبي Adam. da matarka hawa da shaitan shi sa aka kawo jami sunan kenan su uku Allah yake da ku sauka ku bar aljanna ku bar sama ku koma ƙasa can za ku je ku rayu babu kum ne ba abin adu kuna gaba da shi shaitan na gaba da ku gwagwarmaya ce Allah bai koyi mana komai ba daga an sauko gwagwarmaya za a yi muna gaba da shi shaitan ma yana ne yana gaba da musu ya ce gaba da hukuma da shi Allah ka ba mu sa'a kan shaida kar ka ba shi dan sa'a kan Allah ya ce wala kun fil ardi akwai a gare ku a cikin ƙasa mustaqarru wurin zama inda za ku zo ku zauna ku ci gaba da rayuwa to nan cikin ƙasa fil ardi nan ne filin baya, nan ne za a ci ɗauki ba daɗi da shaidan wanda ya samu nasarar kare shaidan ya koma inda aka fito wanda bai samu nasarar kare shaidan ba da shi da shaidan su wuce wutar jahannam Allah ya ce wa mata'un da wani ɗan jin daɗi ilahi zuwa lokacin da mala'ika zai zo karɓi rayuwar da wannan zai malamai suka ce duk wani jin daɗin duniya mata'un ne ilahi ɗan jin daɗi ne zuwa wani lokaci an kira shi da mata me ake cewa mata mayuka mata ubihi sun mai zo abinda za ka ɗan lasa daga nan ya bushe shi ake cewa mata duk dukiyar da Allah ya baka duk mulkin da Allah ya baka duk sarautar da Allah ya baka duk abin da Allah ya baka a nan duniya to ka sani mata ne da yake ce mata mata din ma mata ulguru hmm. jin daɗin rubi mutum ya ce rago zai yanka ranar sallah ran sallah yake to a kwanto rago a yanka ana kwanta rago rago ya kuci aka rinka zagaye gida a kama rago abu ya gaga rago ya ce ya kushi mana ya za a yi uwar gida ta ce mai gida bari shi da gudu akwai hikima sai ta ɗauko dusa ta sa a cikin ƙwarya sai ta kada ta nuna wa rago rago yana gani tuta sai man dara hannun da ake ci kawai sai dawo sai ya sa baki yana dumbuza abinci ya manta da bai aka shirya za a yi aka zo aka kama rago cikin ruwan sanyi aka yanka wannan yan dusa da aka yi da rago da ita har aka kama shi aka yanka ita ake ce mata ulguru ita ake ce jin daɗi da duk abin da ka samu nan wannan yan dusar da aka sa wa rago ne kanin a kama a yanka da mala'ika ya zo ya shaƙe ka shi gina riga an gama kuma mutuwa ko ba ka yi da Allah ba ka da akwai ta ko ka yi da Allah ba in kai kana da rai wata gida cikin yayan kako da ta mutuwa in yayan ka ba wanda ya taɓa mutuwa wata gida cikin matan kako ce ta taɓa mutuwa in cikin matan ka babu wata taɓa mutuwa wata gida cikin ƙannan ka an taɓa samu in ƙannan ka duk suna da wata gida cikin yayin ka an taɓa samu in yi suna nan gaba daya watakila cikin yan uwa da dangi su babba su kawo su ya kumbo su ya kallo su ya gwalgwal a ciki akwai da mala'ika ta taɓa in duk yan uwanka da ka tashi ka san su ko kwara ɗaya bai taɓa mutuwa ba to watakila mahaifinka ko mahaifiyarka ɗaya babu idan mahaifin da mahaifiyar duka suna nan to watakila ɗaya daga cikin kakanninka na wajen uwa ko ɗaya daga cikin kakanninka wajen uba babu ɗaya in duk suna nan to baban kakanka yana yana yana nan to kakan kakanka shi fa dole sai ka samu tinda mutuwa ta laushe ta wata kira an taba yi a garin to ba zai halin da duniya take cike da su yanzu mutuwa ma sai ta tsufa ka samu labari saboda yadda ake kawai ko ta ina ya Allah duk waɗanda suka ta karɓi rayuwarsu a wannan annoba da imani Allah ka gafarta musu in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ne wani kuncin arzi mutan mustaqarrun wa mata'un ilahi sai Allah ya kara gaya musu wata magana sai ce me ha ta mutu na wani ha wa minha tukhrajun kada Allah ya ce kun ga wannan ƙasar da na kawo kuna ajiye ko a kai? to kar ku saran wani shi za ku warware fiha ta'yawna nan za ku rayu da Allah wa mutu na. ku ga marayuwar ku kaf mala'ikan mutuwa ya tashi karɓa rayuwar ku nan zai zo same ku ya karɓi rayuwar sannan wa min hatu kurajun bayan kun mutu an binne ku kuma daga wannan ƙasar za a sake fidda kula da tashin alƙiya Allah ka gafarta mana wannan ta yi daidai da maganar da Allah yake min haka laka naku منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يجعل نجعل الأرض ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين أول آية الله يشي منها خلقناكم daga ƙasa muka halice ku insha Allah wa fi hadu idukum in kun mutu cikin ƙasar nan za mu sake mai da ku wa min hadu qurijukum kuma daga ƙasar ne za mu sake fito da ku tarakan wani lokaci daban ran da za a hura kanku sai ka gama mana ana ta ƙasa na tsagewa kaburbura na watsewa muna da fitowa min al-ajdati ka annahum jawadun idan za mu nufa مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر جدك تخفى عن أوبو سلطاتو حكا قبل برا ذات منك الآيجي ومنا كل قلوة لجسين قبل قبل هو بتوائي كده إذا لا أنفع وجمع كده lokacin hisabi yi? Allah ka gafarta mana to shi ne Allah madaukin sarki a waccan aya ta suratul mursalat Allah ya ce alam naj'al al-arda kifata a ce ba musanya kasa ta zama matattara ba kasa ke da kifata ke A ahaya'an wa amwata ahaya'an ala zahriha wa amwata fi batniha Allah yayin da kuke raye a saman kasa ga musamman kasa ana karayuwa mana wani ya yi kasuwa wani ya yi ofis wani ya yi gona wani ya tafi workshop wani ya tafi labirari dan makaranta an tafi aji ma'aikacin gwamnati an tafi kowa ana ta buga biki a haya aiki dan kasuwa ana kasuwa ana ta bugawa a haya aiki Allah ya ce wa amwata in kun mutu ma kasa ce matattara nan kuma shi ya haka ƙashin ƙasa a lokacin kuma sai da ake kasuwa ƙasa yin abu to shi ne Allah madaukin sarki ce qala fiha tahayuna wa fiha tabutuna wa minha nukhrijukum taratan ukhra a wata aya Allah madaukin sarki ce qala fiha tahayuna wa fiha tabutuna wa minha tukhrajun Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce a gaba da ramma ya bani adama qad an أرسلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا القرآن ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون والله يقول أن ترى القرآن كده سوى وانا مغانا على شيء ba wani ɗan adam da yake da basirar da zai faɗi wannan magana bayan Allah ya faɗa mana abin da ya faru yanzu Allah yana yin general comment kan abin da suka faru yanzu ta aƙidi ne ubangiji yake yi yanzu mu 'ya'yan annabi adam din mu Allah yake magana da mu Allah yake ya bani adam ya ku 'ya'yan annabi adam la na kuma shaytan kar ku ja ku bari shaytan ya fitile ku ya bani adam ya ku 'ya'yan annabi adam Allah yake kare anzalna alaikum libasar hakika mun sauko muku da tufafin ji Allah bari ku ji kuma alqur'ani ne gina Allah yake mun sauko muku da tufafi dan Allah ya taba ganin bari ya ta faru da sama ba wani da wani wa taba guda zan da bakar ko dara ko haɓar dara ta faru daga sama babu wani da wani malumalu daga sama ba ta wani kuma sai Allah ce kare anzalna alaikum libasa mun sauko muku da tufafi in ji Allah madaukakin sarki a'a da ya ke riban da auduga mm. ko ita auduga ya ke a samu ta shuka ta ke a noma da aka noma nan Allah bai saukar da ruwan sama ba za ta tsiro ba za ta tsiro ba sai da Allah ya saukar da ruwan sama sannan aka samu audugar mm. sai da aka samu audugar sannan aka samu tufafi, mm. a'a wai an rika yana cin alli aka ce lafiya ya ce sanin asali <laughs> wato shi kare ya gada cewa asali da kashi ake yin sa kashi kuma abincin sa ne saboda haka sai ga babu nufi da ya gurgura. abin da yasa Allah ya ce mana tufafin daga sama aka sauko da shi saboda da ba a sauko da ruwan sama daga saman ba da ba a samu tufafin ba sai da aka sauko da ruwan sama sannan auduga ta yi sai da auduga ta yi sannan da ba aka kada aka yi aka tufafin da ita ku zo ne usulubi na alƙur'ani da girma saboda haka sai Allah ya wuce kai tsaye ya ce kaje anzalna alaikum libasa mun sauka muku da tufafi in ji Allah madaukakin me ne amfanin wannan tufafi Allah ya ce yi wari sau a amfanin shi da farko shi ne ya lullube munin ku ya lullube tsaraicin ku zai mai bayanin cewa tsaraici yana munar ɗan adam ne ba ƙara wa ɗan adam kyau yake yi to tufafi zai rufe muninka sai ka zama kyakkyawa ka zama kyau. yana daga abin da ta ba su gane ba wai ta je ta tafi tsira ta samu wani ɗan siket zuwa rabin cinya wai shi mini siket ta sa ta ɗane dama ga kafa a karkace sai ya zama shuri wa bole to in ba su tsaya wata gaba ga kafa a karkace kuma a bayyane ya zai kawo wannan to da ta sa hijabi daga sama har ƙasa fuskar da ya ɗan gyara ta haka nan yau kafa ko a karkace kake za a gani kafa a karkace amma tana can suna harɗewa da juna amma rin yin jami ai ba wani ba gane ba So, da aka saurayi ya gani an ɗan yi abin nan barbaɗa kuma su da dangwada goshi abin ya ɗan bada sha'awa da hawaye masoyi sai ce yana so sai bayan an ɗaura ta ta ta da in soya da kafa a karkace yanzu tule su kira wanda ya riska mace ka ka aure ta da kake da hurumin ka ce kyakkyawa ce ko mummuna ce daga sanda ka aure ta to tana da haƙƙi a kan kai haƙuri da tsakiyar da ta baka tsancen da Allah ya ta. an gama da kai ko an gama da kai ba to kaga mata da yawa suna hada su samun miji ba musulmi kuma wannan lullubin da suke sakawa yana ƙara musu lafiya shi yasa ciwon kansa na fata cikin kansa bai cika kama mata ba sai a ƙasashen kafin irin america europe da sauran wurare nan ne ake yawan samun matsalar ciwon kansa na fata saboda ba sa sa hijabi an bar fatar a waje rana ta da ta sanyi ya da ta suno ya sauka a kai wuka kashi ya fadi a wuri babu abin da bai faru ba wannan ya sa kansa ta fata ke wanka masu ƙasashen musulmai da mata ke sa hijabi da wuya kansa ta fata ta kama su kuma duk inda ake rufewa da tufafi ya fi lafiya yanzu ko wajen likita ganin zai maka allura ina zai sai ka kawo inda tufafi ke rufewa ce to daga hannun rigar ka fiye a ja saman rigar sai a maka me wanda yake nunawa inda tufafi ke lullubewa ya fi lafiya kenan matar da take son hijabi ta lullube jikinta fatar jikinta ta fi lafiya kuma ko mijinta in ya zo kusa da ita ya fi samun gamsuwa da nishadi saboda wannan lullube da take sakawa yana da zafi yana da siriri saboda haka sai fatar jikinta sai ke kyau ta yi sumul-sumul saboda wannan ne very soft and smooth zama balle ga zaman saura ta bar da wuce gani suna wani wa'in ƙafafu a waje suna yawo a kan titi kan kafa suna yawo warƙe warkiya wallahi overdose ne aka yi da basirin da za ka kama ƙafa matsiya ce da kasan azara haka kafa take ta ko azara azara saboda ba a lullube kafa jikin da ake lullubewa shi ne yake laushi shi yake ba da sha'awa Allah ya gafarta ba. Allah ya ce abu na farko wannan tufafi da muka saukar muku amfanin da shi ne wari sau sau'atiku zai lullube ƙarshen ku zai da nuni abu na biyu shi ne wari sha sannan zai muku ado yadda gashin tsuntsu ke yi wa tsuntsu ado haka tufafi ke yi wa mai dan adam ado yanzu ɗawu sun kana kallon sa ba za ka daina kallon shi ba saboda ban sha'awa saboda gashi tsuntsaye suna nan masu kyau yadda gashi yake musu kwalliya musu ado to dan adam haka tufafi yake masa ado sannan yana daga bambanci kare dan adam da dabba yanzu shi ke yaran baka ce bara da zuran da gata baka za a gata ba da za a gata ba ko amma yin mutum ne baki sai sako kofarar riga ya tara kura ko bai tara kura ba daga nan ga hakuri shi fari kan idan ki ya ji ce kullum ji za a gata ba da za ta zama koriya ko tana so amma dan adam yana so ya zama kore sai sa kore riga in yana so ya zama bulu sai ya sa bulu wannan yana daga cikin ni'ima da Allah ya fi da dan adam shi ne ya ba shi tufafi da zai rinka yin ado ya rinka yin kwalliya da shi shi ne kada an zanna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa isha sai Allah ya ce wa libasun takawa da ka sai amma tufafin tsoron Allah ya ci wannan libas da wannan risha da aka ambata ne menene tufafin tsoron Allah malamai fi magana da wasu ba da suka ce tufafi na tsoron Allah tufafi ne ma'anawi ba tufafi ne sai ba me ake ne tufafi ne ma'anawi ba tufafi ne da zaka taba ba a tufafi ne na ma'ana ba tufafi ne hissi ba shi yasa ibn zai? da aka ce mashi menene libasu takawa ala huwa takawa yake shine tsoron Allah kenan tsoron Allah shi ma wani tufafi ne da zai kara maka daraja ya kara maka ado ya kara maka kwalliya cikin jama'a kana da tsoron Allah zaka zama mai gaskiya za ka zama mai riko amana za ka zama ba mugu ba za ka zama baka da kyashi baka da hasala baka da girman kai za zama mai tawali'u za zama mai kyauta mai alheri mai ƙaunar jama'a wa'annan tsoron Allah ne duka yasa sa ka samu wannan zaka ka kama wani tufafi ne ka ƙara sakawa na ado da kwalliya a cikin jama'a sai sa Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair Ali ibn Zaid Abinda zai ibinu ali ibinu al-hussein sai da cikin limama halin bai an tambaye shi mai libasu takawa ya ce abinda ake cewa libasu takawa inda hul imani wal amalu salih ya ce imani da aiki na kwarai ya ce wannan shine libasu takawa kaga fassara ta shi ba ta yi daidai da fassara ne wato ibn zai da sauran manyan manyan malaman musulunci da suka fi akan wannan ma'ana saboda haka a nan gurin libasu takawa shi ne tsoron Allah mace kenan tana da bukatar tufafi guda nawa tana da bukatar tufafi guda uku tana da bukatar libasa yuwari sau'ata me libasa yuwari sau'ata shi ne za ta je abuwa in za ta je abuwa to nan ta sa tufafin da zai lullube jikinta gaba daya ba inda ake so ta bari a jikinta ta lullube jikinta gaba daya malamai suka ce sai tafin hannu da fuska an sa sabanin malamai wasu wani da suka ce in ce fuskar in ta sha makeup sai ta sa dan a bai ya karo da dan a daidaita sahu an haifar da matsala ko ba haifar da matsala ba suka ce a sa niƙa ba fuskar ita ba da lokacin da muke wa'azi a sa niƙa ta ga rinka a ai wannan an takura mata an cutar da su wannan tsohon yayi ne ta Allah ya turo coronavirus da coronavirus ta zo ai ba mata ba da ta da maza kowa ne ka hada to shi wani da tare ka babban magana ashe kun ga da ake cewa ne ana mutane na takwarar kuna shi duk ta ne ya ce yace matar da ita ta sare ka ba zai ana shugaban kasa Amerika gaba daya ce matar da ita abin da za ta sare da kam Allah ya da sa a yi ba zai ana da kusa da muke cewa sare ka da an gaba da da kama a ce tsauran ra'ayin addini a rike mata kallon hadarin ta ba ya tsatsauran kaza ya tsatsauran kaza a to yanzu Allah ya turo corona virus an ce kowa ma ya sa mata su sa maza ma su ne maza ma su sa ko an gana so ka zauna lafiya dole ka yi ne dole ka sa saboda ka tsara lafiyarka ka tsara lafiyar al'umma Allah ka gafarta wa to in za ta je anguwa tana da bukatar wannan tufafi kana da bukatar tufafi na biyu wanne ne tufafi na biyu shine risha tufafi ado shi kuma yau take da bukatar sa daga ita sai mai gida daga ke sai mijinki an yi zake kore a daka wajen ado da kwalliya in kin ga dama ki sa dogon wando in kin ga dama ki sa gajeren wando in kin ga dama ki sa mini skirt in kin ga dama ki sa haf sunna in kin ga dama ki sa kwata sunna in ma akwai wani kobatin sunna duk ba laifi bane ki saka saboda ke bewa da ke sai mai gida har yi wannan kayan ya jujo ba jujo da in ya burge kayan da ka so maka kaga wata ta ɗan cikin da jin rabin cinya ta wuce tsautsayi ya sa idan yi talla, to maza kawai irin ka su subhanallahi lahiyar sami gina abu kawai da idan ka kace tsari da shida to amma matsalar duk mai sauki ce a layin yan gwajuwa ake tsayawa sau da ka daga nan kawai ce layin yan gwajuwa ba ka da sa Ɗan kan yana layin yan gwanjo buga masa waya ka ce to ya abin yake ne gare da ala'i yan gwaji sai a baka sai sai ga su in dare yayi yara su yi bacci kun shiga aiki ku kaɗai da kai sai ita an kulle ka ce to sa wannan shi ne ke so na kai baka saba wa Allah ta tare sa sama daure san san to dan tattaka mu rai sai da dan tattaka left right left right about town duk ya halatta Allah ya haramta. saboda daga kai kaiwa sai iyali ya halatta kiwon kiwo ke ado da kwalliya gwargwadon yadda za ki iya birge shi ya halatta matuƙar abin zai birge shi yana so a rashi wanne ya ce mijin ta sallah ai wata ganin shi ba sai yi wanda da dare da nake ganin shi daga nesa na ɗauka a shi nan gajere ina ruwan a ce waye waye hada jirgin yake da shi yawan taɓa lura ba sai yi ko ba tana wucewa kan hanya ana so ta zama mai kunya ba ta ɗaga ido ta ƙura wa maza ido wannan ba siffa ce ta mace ta sunna kunya ado ne kwalliya ne a wajen mace shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana da kunya saboda kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke cewa annabi ya ci budurwa a cikin haudajin ta kunya me yasa annabi aka ce ya fi budurwa kunya saboda budurwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunya ne da budurwa kunya ne sai shi yasa aka ce bazawara idan za a aure da ita dole ta fito ta bayani kina san shi eh ina san shi kina san shi ban san shi an zauna lafiya budurwa ke abin da bazawara ke budurwa ba da gaske ta ita ma sai an nemi izinin ta aka ce kina son shi sai ga ta hada fuska ta jami jami ta rufe ido ta bar wurin to ba ta da shi in ku hada ku hada shi kina son shi aka ta yi dariya da kunya ta jami ido ta rufe idon ta ta fita da gudu ta bar wurin to tana kaunarta in kun daura za a zauna lafiya to ai mu yanzu ai ba maganar wai tana jin kunya bane an yadda ka san malami yana tafsiri haka za ta bayani dan dalla sai to billahi lazi ba na sai wannan ke kirma mu garɗin kama kawai ban san ka duk iyaye ne ke tafiya da ce ban san shi ko a kafa aka ɗora ban zan san shi babu abin da ya dace, ta da ce wallahi ni eh, ɗan da nake so in ko ba a ban shi ba in fara rijiya akwai wacce wacce ke showar wani da inda da kika matsa wai sai na aure waye waye waye wai sai sanda baba zai aure ki auren dole aka miki aka tilasta ki ba wai suna tambayar uwar ta wata bayani yaya aka yi auren uwar da uban nata lalle yarinya ta girma to mata ku sani ado yana tattare a cikin kunya kunya ado ne tufafi ne da mata suke sakawa namiji ma ana so ka zama mai kunya balantanawa balantanawa ce sai na usman saboda tsabar kunyarsa har sai da zama mala'iku karanta su suna jin kunyar sai da usman Allah ya gafarta mana na to su da waɗannan tufafi a fassara wannan malamai suka ce su takawa shine tsoron Allah takawa aiki na kwarai kunya irin waɗannan kyawawan ɗabi'u suka ce su ne ake kira wato ainihin su takawa amma wasu malamai suka ce a'a ba wannan ne su tagawa kamar yadda ibn zai ya fassara abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi ma tagawa ya ce yace innahul iman wal amalu salih to amma wasu daga cikin malamai suka ce ba wanda ne libasu takawa menene su tagawa kamar yadda za mu ɗaya daga cikin ahlul baiti zai ibn ali ibn Hussein. yace abinda ake cewa libasul taqwa yace huwa libasul shi shine tufafin da ake sawa in za a je yaki wal alat allati tutuqa biha al duk wani abu da zaka yi amfani da shi yayin da zaka je fagen daga da zaka tare kanka daga abokin gaba to wannan kuma shi ake cewa libasul taqwa kenan a taqwa sun dauke ta daga asalin ma'anarta ta larabci wato tufafin kariya menene tufafin kariya shi ne yayin da za ka je fagen daga sojojin musulunci da ma sojoji wa'inda ba na musuluncin ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa wani abu da ake cewa addira shi ne surke wata riga ce ta karfe wasu zobba zobba zobba haka ake hadawa a yin ta amfani rigar in an sare ta kobi karfen za a tsara da wuya takobin ya iya fasa ƙarfin har ya zuwa naman cikinka idan an soke ka da bashi to ba zai huda ka sosai ba za ka samu sauki saboda wannan rigar ta ƙarfe za ka baka kariya daga wannan mashin da aka soke ka shi to irin wannan riga da waɗannan kaya kamar kwarkwari da ake sakawa a ka yadda ko an sare ka da adda a ka hular ƙarfe ce sai dai a sare ƙarfen ba za a faskare masa kai ba to wannan shi shine ribasun Takawa shine tufafi da ne tufafi na kariya wannan shine fassara da wasu daga cikin maluma suka yi amma ayar tana iya ɗaukar duka waɗannan ne kada anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu takawa zalika kai? Allah ce zalika min ayatin lahi wannan yana daga ayoyin Allah la'allakum tadhakkarun la'allahum yadhakkaruna kenan za a samu ƙarfi لعلهم يذكروا وتدوني سوء السن دي الله قد يتسرك الله تعالى مما تضم يقوم السوء في الله قد يتسرك يتلع قبال رمى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون هل يرسل بنجيزي لا تقبل يوم أدم كله Allah yana ƙaunar mu Allah yana tausayin mu Allah ya ce ya bani Adam ya ku yayan Adam mu ke Allah ya ce la na ash-shaytan kada ku yadda shaidan ya fitine ku ji Allah kar ku yadda ku yayan adam ya zai fitine ku shine ku ma ya muku wasu wasu ya jefa ku cikin sabon Allah madaukakin sarki shine la yakana na kuma shaitan Allah yake kama akaraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fidda ku Adam da Hawwa su biyu ya fito da su daga aljanna Allah yana tunatar da mu abin da ya faru a baya domin mu yi takarar zan halin su, Allah yake yanzu wa an huma libasa huma yana cire musu tufafin su li yuriya huma hima domin ya nuna musu tsirecin su mun sai sanda suka ce wannan bishiya tufafin su ya zube sai ganyen bishiya suka zama kalawa a jikin su malamai suka ce yayin da za a sauko da su daga sama zuwa ƙasa ganyen bishiyar aljanna ma wajen zo duniya ba kenan ya za a saukar da su za a saukar da su ba ko da tufafi a cikin su sai sun zo nan duniya kuma sana fara neman ganyen duniya shi ba ai ne a rufe tsare shi shi ne yanzu an ba ta huma da wannan ne malamai masana tarihin dan adam suka ce rayuwar dan adam a bayan ƙasa ya fara ne kirara ba tufafi daga baya ya samu hikima shine ta ciro ganye na bishiya ana mammakalawa ana yin tufafi da daga nan aka samu ci gaba dan adam ya fara farauta to daga nan dan adam ya fara samun fata ta dabbobin da ya farauta a kansu sai zama na wannan fatar ya zama na suna naɗata ta ainihin a jikinsu ana yin tufafi da ita daga nan aka ci gaba dan adam ya fara noma da ya fara noma to daga nan kuma aka samu me aka samu auduga ita kuma auduga aka rinka kaɗawa daga kaɗawa ya zama an yi ne an yi tufafi da ita kuma sai zama ɗan adam ya samu tufafi daga nan aka irin na gwado da ake nagawa ana yafawa daga nan ci gaba ya kai ci gaba ya kai har ya zuwa yanzu Allah ya wadata al'ummar duniya da tufafi iri daban-daban to shi ne Allah ya ce yanzu wa an huma libasa huma liwiya huma sawati Allah ya ce ga wani hadari da shedan yake da shi inna hu lalle shi shedan yara ku yana ganin ku huwa shi eh wa junuduhu da rundunarsa wa kabiluhu da kabilarsa ashe kun ji shi yana da kabila yana da zuri'a yana da kabila yana da runduna duka wanda alkur'ani ya yi magana kan su amma nan yana magana innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna ta inda ba ku gani ai abokin gaba wanda ba a gani ya ji hadari ko ya gani ba ya ji hadari me yasa corona virus ta da duniya saboda ba a ba a ganin ta da ana ganin ka ba sai ka ɗauki magirbi ka rike ka ce in ta aita ta doso gidanka ba to amma ba a ganin ta Ƙwayoyin cuta da ke addaba ɗan adam ba a ganin su Ƙwayoyin cuta na malaria ba a ganin su na typhoid ba a ne ba a ganin su na lassa fever ba a ganin su na ebola ba a ganin su ba na covid-19 da ake tafa mana su saboda yan ƙanana ne ba iya ganin su sai amfani da abin da ake so almijiha da ake so almijiha shi ne telescope wanda yake ƙara girman abu to sai an sa shi ya ƙara girman ta kamar sau miliyan ɗaya kamar irin na adam ya ganin ta akwai ƙwayar cutar da sai an ƙara girman ta kamar sau miliyan goma kamar irin na adaga iya ganin ta saboda ƙanƙantar ta amma da ta shiga cikin ɗan adam a cikin awa ɗaya tana iya haihuwar ƴaƴa miliyan ɗaya a cikin ɗan adam kamin ka ankara ta dabaibaye shi ta dabaibaye tsarin guda da jikin shi daga nan kuma komai sai zama an samu matsala Allah ya gafarta mana to haka irin waɗannan ƙwayoyin cuta suke ba a ganin su shi yasa dukkan abokin gaba da ba a gani to ya fi hatsari ya fi wahalar sha'ani to shi ma shi ɗan kamar corona virus yake ba a gani shi da shi da ƙabilarsa in ji Allah madaukakin shi yasa Allah yake ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawun sai Allah yake inna ja'alna shayatina lalle mu ya shaydanu in ji Allah awliya'a su zama waliyai abokan hudda abokan abin nan tasawa masoya lillazina la yu'minuna ga wadanda ba sa imani kenan Allah sai dubi a a cikin aljanu a shararai cikin aljanu sai ya sanya su suka zama masoya abokan hulɗa da asharai a cikin mutane su ne marasa imani kaga saboda wato hali ya fi daidai ke shi sa duk inda boka yake sai ka samu yana hulɗa da aljani sai ya samu wani shekar na aljani ne ke hulɗa da shi shi kuma shekar na aljanin ba zai hulɗa da bokan ba sai bokan ya kafurce in ya kafurce sannan ya hulɗa shi sai ya sa mai sharuɗa ina yadda zai yi hudu da kai amma akwai sharri ka daina sallah asuba boka yake na aminci ba zai yi hudu da kai ba sai in ka da wankan nawa na aminci daga yanzu ka kare a wani za ka yi sallah na aminci ba zai yi hudu da kai ba a faɗa wa boka sai idan ta rubuta ƙur'ani da jinin haila shi jinin haila duk malaman duniya sun ci fakin da jasa ne ba sa bari a kan shi boka sai zai zama arne sai su fara huda da aljani ba zai yi huda da kai ba sai ka ɗauko ƙur'ani ido sittin ka tsaya daga tsaye ka cilla masa fitsari ya akwai boka ne ke ƙur'ani tsari kullum da safe kamin shi ɗan ɗin suna aljami biyar musu buka wani bokan zai ce ba zai yi huda da kai ba sai in za ka zagi annabi muhammadu a kowace rana ko boka ya amince kullum zai tura annabi a sha ba zai yi huda da kai ba in ji aljani sai ka yadda za ka zagi Allah ya ce na yadda ya zagi Allah a ji bala'i to Allah ya ce ina da Allah shi ya tsina auliya a lillabi na layi nuna ana rama sai Allah ya wata magana domin ya gaya mana yadda siffar waɗanda ba masu imani ba su ne waɗanda kuma su ne cikin sauƙi suke hulɗa da shekaru sai Allah ya ce mai وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أنا يجي وإذا فعلوا فاحشة idan suka aikata alfasha idan aka zo za a musu wazi haru sai su ce wajen na alaiha a ba mu abinda muka yi nan mai kyau ne domin iyayen mu muka samu a larabawa kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi suna da wata dabi'a larabawa kafiran larabawa za su zo ɗakin ka'aba sun yadda ɗakin Allah ne kuma za su yi ƙawafi za su yi za su yi amma kowa ya zo kamin ya fara dawafi sai ya tuɗe rigarsa da wandansa da sai ya tuɗe tsirara haihuwar ruwan shi to sannan sai fara dawafi tsirara ya tsufu da bibbai ta kuyana tsirara cikin zagaye ɗakin kama zaka ce a ya za ku cire tufafin ku saboda za ku zagaye ɗakin kama? dan ne ba za ku yi dawafin da tufafin ku ba sai ce wannan riga abin da sa ga na cire ta na taɓa sabawa Allah da ita to bai kamata rigar da na saba wa Allah da ita ba kuma in zo in yi aikin Allah da ita wai hujjar da shine ya taba sabon Allah da rigar saboda haka bai kamata ya zo ya zage ɗakin Allah da rigar ba shi yasa ya cire ta ta wannan akwai hauka a ciki a idanun kan da su kai sabon Allah dan me ba ku wani zuwa me yasa ka buta da kafar ka wacce da ita ka taka ka je don sabon Allah ba ko ka wanda da shi yake sabon Allah kun ga wannan jahilci ne to shi wannan wani irin addini ne na ina wajen na aba a rai ƙalu wajen na alaiha aba a nan an mutu Allah ya ta fito ku da zagaye ɗakin gawa da rawa sai su ce haka muka tashi muka iyayen mu suna yi tun da kuma kaga har muka ga iyayen mu suna yi to wallahu amara na biya Allah ne ya umurce mu shi Allah ya ce ko ka musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai umuri da fahsha malamai suka ce daga cikin addinin da ya fi kowane addinin tsufa a duniya shi ne addinin inna wa janna abana mun samu iyayen ka ga mutum aya ka ga mutum hadisi shi bai da aya bai da hadisin an ga magana ce to kaga da wannan abu da ba mai kyau bane ba zai a ce ana kai shi tun da muka tashi muna kanana har muka girma kajiran an kajirin haka muka ga ana yi to da ka ga ana yi shi gida ya zama mai kyau ba kan tana karami ake zina ba wannan ya mai da ita mai kyau ba kan tana karami ake luwaɗi ba wannan ya mai da luwaɗi mai kyau a wato tun da dai sun tashi sun samu iyayen suna yi ya ku bayan Allah mun tashi mun ga iyayenmu suna yi ba hujja ne a addinin musulunci mun tashi mun ga iyaye da kakanni ana yi islamically wannan ba hujja ba ne. menene hujja qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yake manzon Allah yake shi da hujja ala rama shi yasa qur'an yake ta gogor bai da yayin nawa da da'awa da nan a suratul baqara sai Allah dauke sai ce wa idza qila lahum ittabi'u wa idza qila lahum ittabi'u ma أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون to kuma a cikin suratul ma'ida Allah yake wai zakira lahum ta'alu qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu ya rigangara qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba wata tambaya Allah ya musu suwa عليهم إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وتتمايزوا قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون إنه الجنة على رمى قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أنا رمى ولا بنفسي زكر زكر فيه نعم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا وإنا فإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا وإنا وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا kafirun ashe ana rama kaji tarihi duniya gaba da wani ita ce hujjar indiya a surutun bakar Allah ya yake idan aka ce musu ku bi abin da Allah ya saukar sai su ce sam mu za mu bi abin da muka samu yayin wa kai sai Allah ya a ah, walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a yanzu za ku bi iyayen naku ko da iyayen naku ba sa hankaltar komai ba masu hankali ba ne sai ku bi su la ya'qiluna shay'a walaya ya hata du sannan kuma ba shi yi wani ƙasatu ne ka samu baban ka ma ba ta ce kuma sai ka bi shi tambayar da Allah a waccan aya ta ma'ida Allah ya ce idan aka ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce a mu za mu rike abin da muka zada iyaye da kakanni abin da muka samu iyayen mu akai Allah ya ce a ga tambaya a walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a can la ya'qiluna shay'a nan la ya'lamuna shay'a ko da iyayen nasu jahilai ne ba su zan komai ba wala ya hata min kuma ba kan shirya suke ba kan bata suke nan ma za ku bi su annabi ibrahim dai takura mutanensa masu bautar bubuki da tambaya yace hal yasma'una kum istada'u wanda kuke zauna kuna kira ka duk kuma kana kiran zuci kana ya namu, ya namu, ya namu. wai sallamun nan ka suna jin ku ne yayin da kuke kiransu su fa'ula kuma kum aw ko suna iya amfani da ku ko suna iya cutar da ku ke nan guda daya kalu suka ce ban aha ba su ji ko ba su iya taimako ba su iya cutar da ku. sai dai abin da ya faru wajen na a ba a ta zalika ya faru na mun samu iyaye mu haka suke ke zan ba muku kai ka ji ɗan ina wajen na a ba a na wa'annan su da wa'annan suka riga ka karanya a wacce aya Allah ce amma ta yi namun kitabar min bihi fa hum bihi mustamsikun da aka kawo qur'ani suke suke karɓa qur'ani Allah ce akwai wani littafin da muka ba su dai kafin a kawo qur'ani wanda suke rike gangan su ma na su littafin daga wajen Allah yake Allah ce ba haka lamarin yake ba abinda da suka faɗa kawai shine mun samu iyaye mu akan wani addini kuma mu hanyar su muna nan kanta sai Allah madaukakin sarki ce ku saurara tarihin duniya haka abin yake ba mu taɓa tura wani annabi a wata alƙarya ya zai musu wa'azi ba sai ka ji manya-manyan garin sun ce inna wajanna aba ana ala ummati mu mun zabu iyaye mu akan wani addini wa inna ala asarihim muqtaduna kuma mu masu bin guragun su ne abinda iyaye mu suka ke zamu Allah ta tsare mu da addini inna wajanna aba wannan hassa da Allah ya ba su gidan da suka ce eh, wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajanna alaiha aba to akwai kalmar da suka kara ita alarma suka ce wallahu amara na biha kuma Allah ne ya umurce mu Allah ya kai mu gobe za mu jarabin da Allah ya musu akan wannan magana mu ji da gaskiyar Allah ne ya umurce su ko shegantaka ce kawai Allah ka gafarta mana Allah ka sa wannan Qur'ani ya jagorance mu zuwa aljanna ran tashi alƙiyama cikin wannan Qur'ani zai shiga ran tashi alƙiyama Allah ka sa mu na ciki albarka wannan Qur'ani da muke karantawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah